هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون سوء mabambanta ne a matsayinsu a duniya da lahira a wurin Allah. Allah yana ganin abin da suke aikatawa, babu abin da yake ɓuya a gare shi zai saka wa kowa da aikinsa.